Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta wani sabon Shirin Najeriya a yau. Da yawa a cikin jama'a na kukan rashin sana'a ko rashin jarin fara sana'a, wasu kuma na kukan rugujewar jarin ana tsaka da kasuwanci. Ko a kwana-kwanan nan ma dai gwamnatin Najeriya ta bai wa jama'a da dama jari, amma rahotannin da ke fitowa na nuna jarin wasu ya karye ko kuma ya narke gaba ɗaya. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya binciko matsalolin rike kasuwanci da hanyoyin samun jari da kuma yadda ake ririta jarin har a kai ta da mun tsira. Masu hikima na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. Mun tattauna da wani ɗan kasuwa kan ainihin abin da ke ciwa sabbin 'yan kasuwa tuwa ƙwarya da kuma abin da ke sa jari ya karye. Ya fara ne da bayyana mana sunansa. Sunana Abba Salihu Garu ɗan kasuwa mutumin jihar Kano amma ina kasuwa a Abuja. Madalla. to a matsayinka na wadda ka tashi a cikin harkar kasuwanci kuma har yanzu kake cikinta. menene manya-manyan matsalolin da wanda yake shirin fara kasuwanci yake fuskanta? To, abubuwa da yawa wanda suke su ne matsala a harka na kasuwanci, wanda za ka ga na farko akwai issues na capital. Jari kenan. Yawwa, sannan kuma akwai magana ta background, wato training ɗin ko a ce kwarewar da ka samu a farkon abin. Sannan akwai gasa. matsalar da ake samu a yau da gobe ita ce jari za ka ga mutum zai fara sana'a ga abin da yake sanyi din ya san shi amma kuma ba shi da abin da zai fara hmm. wani kuma ya samu abin da zai fara kuma wato jarin kenan a hannunsa hmm. to amma abin da zai fara din shi ga abin da ya kamata a ce ya fara amma kuma sai ya gasa ya ga wani ya yi shi ma sai ya yi irin wanda wane ya yi hmm. sannan na biyu akwai yawa da aka yi a kasuwa yanzu misali in ka ɗauko kaya ka za ka yi competition to in ka shigo kana sabo mm. wato za ka ga cewar ribar kaya wani lokacin a competition yana sa te kaɗan sai kuma mutane su kasa tsayawa su auna abin da ya dace da su sai ka fara hidima mai yawa wacce ƙarshe za ta iya baka matsala a tsarin kasuwancinka. Wannan duka yana cikin matsalolin da ɗan kasuwa ke fara samu idan ya shiga cikin kasuwanci. To me yake sawa wani kaga jarinsa ya karye? To shi karewar jari abubuwa ne suke kashi da dama. Na farko dai akwai ɗorawa kai yawan buƙatar da tafi ƙarfin abin da kake samu. Na biyu kuma akwai yanayi da yake zuwa a kasuwa Uh, kaga ko kasuwar ɗan kasuwa kasuwar su ta daina ko irin kayan da kake sayarwa cinikin su yayi baya ko kuma asara tana iya zuwa ta shiga amma dai babban abin da ya fi damun jama'a a yanzu a cikin kasuwanci shine wato ɗora wa kai bukatu kana da jari kana iya yin kasuwa ka samu dubu biyar a rana sai ka zo ka dora kanka bukatar wannan dubu biyar ɗin kaga ba ka da lissafin in rashin lafiya ta zo ya za kai ba ka da lissafin wani abu da zai iya zuwa nan gaba ba tatan ya faɗo maka ya za kai da shi to irin wannan yana haddasawa da wani abin ya zo ma gitta ka ɗauki kuɗin ka shi sai ka jarin ka ya yi baya sannan kuma irin wannan tana faruwa ka kaddara ka ci dubu biyar ka kashe dubu biyar to yanzu kana kashe ta ka siyo kayan dubu talatin sai ka koma sai a ce ma talatin da biyu hmm. inda ka yi sabin ɗin waɗancan kuɗin da kana da kuɗin da zaka ƙara ka siyo shi amma yanzu da baka da shi inda kana sayan guda ɗari sai ka ga ka dawo casa'in da biyar na'am to wannan ɗora kai buri ah, a yanzu shi ne babban abin da ya fi damun 'yan kasuwa To abba idan mutum yana so ya fara kasuwa tunda ka ga ana magana jari jari da kuma yadda za a ta jarin waɗanne hanyoyin mutum zai biya samu jari? To shi jari akwai hanyoyi da ake bi. Idan Allah ya sa mutum ya taso ta ɓangaren sa ya iya samun abin da zai samu to alhamdulillahi. Idan bai samu ba a yanzu akwai yadda ake misali wani ya ɗauke ka yaro daga baya kana yi masa zai iya zuwa ya ware ka ya ce ga wannan. Kaga ya ware ka ka samu naka. To idan duk mutum ya gagara da wannan to a yanzu haka akwai wato rancen kaya da rancen kuɗi da ɗan bankuna ne da sauransu za ga gwamnati na ɗan bawa mutum zai shiga ya samu. Amma dai almuhimmi shi ne ba dole sai ka ɗora a kanka cewa kasuwa kaza zan yi ka fara yin ta ƙasa da ita daidai da kai wacce za ka iya tara abin da za ka samu domin kai ja da na kanka ne ka ne za ka fi yin tattalinsa. Saboda haka babu wani jari da za ka ce wai sai ka tara kaza sannan ya ishe ka ka je ka yi kasuwa. babban jarin da kake bukata shine na farko ka kyautata niyyar ka iya kasuwar ka kware a kanta. Sannan kuma ka tsaya tsayin daka ka mutunta customers ɗinka su ji daɗin kasuwan ka kawo kaya mai kyau. Idan muna yin kasuwa muna kawo abu yanzu ka zo kusa da ni ina kawo abu kaza mota guda akalla guda dubu. Idan Allah ya nufin da rabanka in ka je kai ka siyo guda goma sai ka ka zo ka sai da shi yau. ka zo guri na ma ka sai guda goma ka kuma siyarwa. saboda haka ba dole za ka ce wai kai ma sai ka samu jari kamar nawa za ka fara ba abin da kake da shi a hannunka ko nawa ne komai kankantarsa to shi ne jarin da ya kamata ka fara kasuwa da shi ba a cewa sai an jira domin in ka jira ko nawa ka tara ba zai ishe ka ba na'am saboda haka mai dubu goma ma zai iya cewa to bari in shiga sai ga me zan yi kaza zan yi to shikenan yanzu misali zaka zaka sai man gyada hmm. sai ka gani ina sai da man gyada amma mota nake sayarwa sai ka ce to ba za ka yi kasuwa ba sai ka samu kuɗin mota ɗaya ai ni da mota ɗayan na fara haka da kaɗan kaɗan saboda haka idan ka ga dama sai ka samu ta yar dubu hamsin sai ka ce to yau bari ka zo ka sai jarka ɗaya na manja jarka ɗaya na man gyaɗa ka saka mm. za ta ishe ka idan ka zo ka kasa ka siyar a cikin wannan za ka iya samun naira dubu biyar dubu shida kana siyarwa ka kuma siyan jarka ɗaya a yau ya kare gobe kullum ka samu wannan kuɗin idan kai kwana biyar ka samu jarin wata jarka To in ka zauna kana jira sai ka ga cewa gashi ka jira ba ka samu kuɗin ba kuma naka na hannunka ka kuma cinye su. haka ne wannan saboda haka duk abin da yake hannunka shine jarin da ya kamata ka fara kasuwa da shi babu wani bai tsayayyen kuɗi da ake cewa sai ka kai kaza a ƙarshe idan za ka bai wa ƙananan 'yan kasuwa da ma manyan shawara kan yadda za su ririta jarinsu a kowane irin hali hmm. me za ka ce To ni shawara ce zan bayar a koda yaushe mu rinka auna abin da muke samu da kuma abin da muke kashewa. Idan har za ka auna abin da kake samu da abin da kake kashewa, to ina tunanin in Allah da za ka iya ririta jarinka. Idan kaddara ta zo ba yadda aka iya da ita, ana iya samun gobara ko asara an sata ko wani abu makamancin haka, amma in dai ba wannan ba in dai kana iya aunawa. to insha Allah za ka tsira da jarinka. Kar ka ce kana samun naira dubu biyu ka game samun naira dubu goma ka ce za ka haɗa hidimar taka da tashi abin da ya sai ka yi. Ka zauna matsayinka duk abin da ka san cewa baka kai ba yanzu kana so kai da sannu za ka kai gurin Allah zai baka kai ma za ka yi naka. saboda haka kada mu ɗora wa kanmu buƙatar tafi ƙarfin samun mu sannan kada mu taɓa saita daidai abin da muke samu da wato abin da za mu kashe wannan ma kuskure ne ya zama wajibi mu raba kamar uku idan na samun dubu uku to in kashe dubu ɗaya. Hmm. Biyu ta tafi akan cewa ta ƙara akan jari. To kana cikin ƙara ta akan jarin wani uzurin zai zo ya cinye dubu ɗaya. Har ila yau dai dubu ɗaya ta ƙara akan jarin. To amma ka kashe duka dubu ukun to kuma ka kashe gaba ɗaya. In wani uzurin ya zo ma cikin jarin za ka ɗiba kai. Saboda haka ma'auna mai muke samu mai kuma zamu yi. Wannan shine a takaice shawara da zan ba wa 'yan kasuwa manya da ƙanana. Abba Salihu Garo kenan wani ɗan kasuwa da muka tattauna da shi kan yadda ake riri ta jari. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shirin a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma ta tira.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shirin a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Tainadi FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. da kuma ta Badegi rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Madalla, idan mai sauraro na biye da mu a farkon shirin kunji ji tattaunawarmu da wani ɗan kasuwa kan yadda ake riri ta ƙaramin jari da kuma yadda bai sanyan kasuwanci zai faru. Ya ba mu amsa ne a matsayinsa na ɗan kasuwa. Domin neman ƙarin haske ta mahangar masana mun tuntuɓi wani mai ba da shawarwari kan kasuwanci, shi ma ya bayyana mana sunansa kafin ya ci gaba da bayani. Sunana Dr. Emmanuel Bashayi, ni kuma business consultant ne na shekara kusan goma sha hudu yanzu nan na harka dai da su kamfanoni da kuma business da startups a yan kasuwa da sauransu. Na'am. So. To madalla. To dakta da yawa cikin mutane matasa da dattawa maza da mata zaka ji mutane suna maganar a neman harkar jari idan mutum na so ya fara kasuwanci. Mm. Bari mu faro ta nan ta ina mutum ya kamata ya bi ne idan yana neman jari. Eh to akwai hanyoyi da yawa wanda mutum zai iya samu jari. Daya cikinsu shine ya samu ko tallafi daga wurin family and friends wato yanwani da kuma abokan arziki. wanda za su iya cewa to ga kuɗi zai iya karɓa kuɗi a wurinsu ko kuma su to gashi na baka wannan in taimake ka a nan akwai kuma wanda zai iya ce to barin karɓa aro kila a wani wurin da ba zai zama da riba wanda zai biya interest da yawa ba wato wanda ba kuɗin ruwa sosai yawwa ba kuɗin ruwa sosai wani kuma yana iya zuwan banki ya je ya karɓa aron kuɗi wannan kasan dai zai biya zai biya interest sosai a kai wato kuɗin ruwa ku da ruwa eh, da shike shi banki ne eh, harkar su kenan biznesin su ne su ba da aron kuɗi su karba da su da dan kariya kai domin su masu ci gaba da kasuwancin su hmm. so wayannan hanyoyin yawancin lokaci idan kamar mutum zai fara eh, sana'a ne ko kamar zai fara harkar biznes na farko ni bana na ba da shawara ka je aron kudi tun daga farko hmm. domin in ka duba wannan kudin ruwan da za ka biya wani lokaci yana su kamar bankuna suna iya baka har kusan kashi talatin bisa dari na idan ka zo kana business eh, yanzu eh, dakta kafin ba ci gaba idan kamar an baka bashin dubu ɗari kenan za a ce ka biya dubu ɗari da talatin yawwa za ka biya dubu talatin a kai eh. yawwa kuma wani lokaci yana zuwa compounding interest ne hmm. so misali kun ka baka kuɗi dubu ɗari mm. ana cajin 30% eh, interest mm. lokacin da ka biya 30% misali za a ce kana za ka dinga biya dubu ashirin kowane wata mm. na in ka tashi kana biya in ka biya dubu ashirin yau ka gan kuɗin naka ya ragu daga dubu ɗari ya kamata a ce ya dawo dubu tamanin kenan ko ba haka ba amma da suke akwai wannan interest zan a cikin dubu ashirin nan da za ka biya kila wanda zai biya principal din kwata-kwata kila dubu goma ne kawai hmm. dubu goma ciki kuma interest ne wato kudin ruwa ne eh. yawwa so maimakon kai kana tsammani ya kamata ya zama to abin da ake binka ya kamata ya zama dubu tamanin za a gan kila dubu casa'in ne so idan kana biya haka zai dinga raguwa ne a hankali a hankali ba zai ragu da sauri inda kai kake tunani ba na'am da shike abin yana compound ne so yawancin lokaci <clears throat> don irin wannan hatsarin Hmm. business ya fara yau wanda ba tabbatar ma zai rayu ba ka je ka ɗora mashi bashi a kai yawancin lokaci abin da yake kashe business din kenan to dakta mu je magana ta biyu wasu kuma da suke da jarin sun fara kasuwanci sai ka sun ce suna cikin harkar kuma jarin ya karye uh, menene waɗanne abubuwa ne za mu iya cewa ke jawo karyewan jari da gaggawa eh akwai abubuwa masu dama da dama hmm. amma wasu lokacin yawanci bisa ga irin experience da na samu hmm. wanda kake ganin yawancin jarinsu yana karewa da sauri hmm. rashin discipline ne discipline misali a ce hmm. baka san yadda za ka kashe kuɗi ba kenan yawa baka iya zare kuɗin business ka ajiye daban da kuɗin naka na aljihunka ba yawancin lokacin mutane sun shiga business sun fara business suna ganin kudin kamar duka nasu ne. Mm. Ya manta da cewa biznesin abu ɗaya ne, shi kuma karan kanshi wani abu ne daban. Mm. So, bai kamata a ce kana biznes ko kana da shago, kudin da kake jari da shi a shago ya zama a cikin aljihunka ba. Ya kamata a ce dai kai ka ce kowane wata zan biya kai na albashi naira kaza. in wata ya kare sai ka ɗauka misali za ka ce za ka daga biyan kanka albashi dubu goma sai ka ɗauka wannan dubu goma nan daga cikin business ka sa a naka ju wannan ya zama naka na kashewa in kuma sun kare bai kamata ka sa hannu a cikin asusun business ka ɗiba wasu kudaden kuma ka sa aljunka kana kashewa ba ya kamata ne ka gan business a matsayin shi abu daban kai kuma rayuwanka da business da kudin aljunka abu daban dr emmanuel bashayi kenan wani masani mai ba da shawarwari kan kasuwanci a najeriya Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Sagir Kano Sale. Sai kuma waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Muhammad Awul Suleiman ke cewa a huta lafiya.